Batun biyan harajin Naira ɗari ga gwamnati kuma a dunkule na tsawon shekara guda shine musabbabin takaddamar da ta kaure tsakanin matuƙa a daidaita sahu da kuma hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa wadatun a makon jiya aka fara kai ruwa rana tsakanin jami'anta da matuƙa baburan mai kafa uku. Gaskiya dai mu ba mana adalci a ce za mu dinga biyan wannan kuɗi kowa dubu goma sha takwas ba. Da muna biya to amma kuma yanzu abin da ya samu saboda an ce za mu biya su ne at once a lokaci ɗaya za mu haɗa mu biya su gaba ɗaya. Wannan lamari dai ya kawo cikas ga zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano a yau Litinin musamman ga ma'aikata, ɗalibai da kuma 'yan kasuwa. Ya zo daga funtuwa, ba mu san cewar za a tashi da wannan al'amari ba. ba abun hawa ga baki daya dan tun daga rijiyar zaki har ka buga a ƙasa na zo kuma yanzu ma huta nake sake tafiya kantin kwari zan je siyayya to za mu je na'ibawa kuma gashi muna ta neman mota sakamakon wannan yajin aiki da yan arewa sau suke saboda suna kawo ci gaba sosai saboda kaga suna rage mana zirga-zirga wajen wahalar mota tunda taxi yanzu ta yi kaɗan ɗalibi ne ni a jami'ar bayo daga rijiyar lemo zuwa kabuga biki on site na sha wahala karshe ma sai lif aka yi yanzu yanzu dai uwar kungiyar matuka a baburan a daidaita sahun a jihar kano ta nesanta ta kanta da wannan yajin aiki da 'ya'yanta ke dakawa. Alhaji Sani Sa'idu Dan Koli shine shugaban kungiyar. Wannan yajin aiki gaskiya ba a kungiyance wance ba kungiya ce ta bada umarnin a tafi yajin aiki domin magana ce ta cewa za a biya kuɗin haraji. Mu muka je muka samu hukumar tattara kuɗin shiga wanda muka gaya musu cewa wannan sakonnin da aka bayar ko sanarwar da aka bayar ta yi kaɗan ta amince cewa a je sati biyu mu faɗakar da mutane mu gaya mutane cewa kowa ya zo biya kuɗin harajinsa. Ga alama wannan takaddama ta sanya hukumar Karota mai kula da zirga-zirgar ababen hawa a Kano baiwa gwamnati shawarar rusa tsarin sufurin a daidaita sahu a jihar kamar yadda shugabanta Baffa babba ɗan gundi ya tabbatar. ai wannan yajin aiki zai sa gwamnati ta sake tunani a samu a kawo motocin da za su dinga daukar mutane ba irin wannan da za su ɗebi mutane su je su kada su su ki biyan haraji ai ko shakka babu idan Allah ya sa gwamnati ta karbi shawarwarin da muke bata ya kamata a soke a daidaita sau a jihar Kano dan ya zama kamar a caba kuma a caban nan aka hana shine suka koma wannan da ana jin daɗi abu ya tsabtata kuma yanzu gashi su ma sun koma a cabar. Gwamnatin Kano ta Ibrahim Shekarau ce ta bullo da tsarin sufuri na adaidaita sahu a shekara ta dubu biyu da hudu, kuma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen samar da wannan tsari a wancan lokaci. Domin a sauƙaƙa wa mata matsalar sufuri a kange su daga hawa baburan a caɓa ko a tsirar da su daga yawan haɗuran da wato 'yan acaba suke yi a wancan lokacin baya da cewar za a kaucewa abubuwan kyama a idan shari'ar musulunci kamar matsuwar mace ga namijin da ba muharraminta ba da yiwuwar bayyana ɓoyayyun sassan jiki yayin ƙoƙarin hawa babur da makamantansu. Dr. Sayidu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.